Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da indaranka. Hukumar kashe gobara ta bayyana musababin gobarar da ta hallaka miji da mata da 'ya'yansu biyar a nan Kano. Shin ko mai sauraro ya san cewar yin lefe? da gara haramun ne da ka iya kai mutum kurkuku a jihar Kano? Ko biyo mu don jin waƙa a bakin mai ita. La'akari da ɗiban karen mahaukaciya da aka yi wa dattijai a Kano da kuma yadda jihar ta zama jihar uwa ba kwaɓa wajen rashin masu faɗa aji. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya ƙirƙiro zauren dattijai da zai ringa tsawatarwa a jihar. ma ji ko matakin zai iya farfaɗo da martabar manya a Kano. Yadda masu hali ke soke taguwa da shanu don murnar tabbatar da Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan Kano. A tajirin nan Sani Asiya da aka fi sani da Sani Isa mai ceri ya ce ba ka kace yayi don haka ya soke na kata da amale domin godiya da cikar buri. So mun taɓi kenan daga cikin abubuwan da muka yi muku tanadi a cikin shirin inda ranka na wannan lokaci. Sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka. Yau za mu faro shirin ne da yadda matsalar tsaro ta ƙara rikicewa a ƙasar nan. Babban abin takaici shine yanzu haka ma yadda masu garkuwa da mutane ke shan gallasa a ƙauyukan da ke kusa da babban birnin tarayya Abuja. Wannan matsala da har yanzu hukumin ƙasar nan suka kasa gano makaranta ta zama wani babban garari da a yanzu shine ya fi ɗaga wa al'ummar ƙasar nan hankali. Babban batun baya-bayan nan shine yadda 'yan fashin daji suka hallaka wata budurwa ɗalibar jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria bayan da suka kwashe su da mahaifinta da 'yan uwanta. Kuma bayan sun tafi da su dokar daji sai suka nemi kuɗin fansa har naira miliyan sittin. Kuma ko da aka ɗauki lokaci ba a haɗa kuɗin ba sai suka kashe ita wannan budurwa mai suna Nabiha. Daga baya kuma aka gano ashe ita Nabiha ba 'yan gidansu kawai aka sace ba. Sannan kuma ai ba ma ita kaɗai aka kashe ba. 'Yan bashin dajin sun kashe su ne su su hudu suka kuma yasar da gawawwakinsu. Cikinsu hadda wata 'yar sakandire wacce aka sace su tare da mahaifiyarta. Ita ma 'yan bashin dajin sun kashe ta tare da Nabiha. Yanzu haka dai wannan bala'i ya sa wasu mutanen yankunan sun fara yin ƙaura duk kuwa da kusancin su da babban birnin tarayya Abuja. abin dubawa shine wai kuwa shin shugabanninmu da gaske suke wajen ƙoƙarin magance wannan matsala yawanci dai za ka iske talakawa ne da 'ya'yansu abin ya fi shafa shi yasa ma za ka ga ana yi wa tafiyar rukon sakainar kashi alal misali a zamanin shugaban ƙasa muhammadu buhari mai gaskiya an yi gyaran filin jirgin saman abuja wanda ya sa dole kowa sai dai ya biyo titi da masu kuɗi da yamu bayi daga abuja zuwa jihohinsu Wannan yasa a wannan lokaci aka tsananta tsaro a kan titunan da za su sada kada Abuja. Har sai da aka kammala gyaran manya suka koma hawa jiragensu. Kuma bayan nan sai fa unguli ta koma gidanta na tsamiya. Ashe kenan gwamnatin tarayya za ta iya magance matsalar idan ta saka abin a ranta da gaske? Wani abin haushi ma shine an zargi mutane da dama da laifukan wawashe kudaden da aka ware wa harkar tsaro. Amma har yanzu wa kuka ji an ce an ɗaure saboda wannan muguwar sata. Duk da cewar a fannin yaƙi da rashawa a iya yaba wa shugaban ƙasa Ahmad Tinubu la'akari da matakan da aka ga ya fara ɗauka na nuna halin ba sani ba sabo a ministocinsa ko wasu ƙusoshin gwamnatinsa da aka zarga da wawashe kuɗin mutane. Saɓanin yadda abin yake a zamanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai gaskiya. Amma fa duk da haka wajibi ne a ja hankalin shugaban ƙasa kan ya tsananta matakai domin magance wa talakawa irin waɗannan matsaloli. Za mu ci gaba da bibiyar wannan batu gaba-gaba. To yanda matsalar tsaro ke ci gaba da sanya firgici a zukatan talakawan ƙasar nan, nan kuma wata shi Umar gobara ce ta hallaka wani magidanci da 'ya'yansa da matarsa. A wani yanayi da ake zargin wutar nefa ce ta yi tutsu. Wakilin Ma'abba Isa Muhammad yana da ci gaban labarin. ana da zargin gobarar ta yi sanadiyar rasuwar wani magidanci da matarsa da ma 'ya'yansa guda shida bayan gobarar ta kama a cikin daren jiya a yankin tudun guda da ke karamar hukumar nasarawa a nan kano sadiq yawale makocin gidan da lamarin ya faru ne da kuma suka kawo ɗauki ya yi ƙarin haske an je wuri matasa kuma sun yi ƙoƙari iya ƙoƙari tunda ana ta ƙoƙarin ya za a yi ma ɗakin a shige shi wuta ce ta nefa ja take yi ko gini ka taɓa za ta kawo tana jan mutum to ƙarshe dai aka samu aka yi ƙoƙari aka tsinka wayar wutar shi ma salu Salihu Ahmad dan uwa ne ga marigayin ya kuma bayyana yadda suka samu wannan labari. kira waya na misalin karfe biyu da yan mintuka na dare ake faɗa min ɗakin siya gobara ta kama su Allah ya mutu da su ubangiji ya kawo hakan Saminu Yusuf Abdullahi shine mai magana da yawan hukumar kashe gobara ta jihar Kano ya kuma tabbatar da faruwar wannan gobarar har ma ya yi ƙarin bayani kamar haka. Jami'anmu da ke aiki sun fita zuwa wannan gurin kuma sun isa kuma tsautsayin ya ritsa da mutum bakwai hayaƙi ya galabaitar da su suka fita daga hayyacinsu kuma an ɗauke su zuwa asibiti. Haka zalika kuma kashe gobarar ta shawarci mutane su tabbatar suna kashe kayan lantarki ko wutar girki da ta jin ɗumi kafin kwanciya bacci don kaucewa tashin gobara a wannan lokaci na sanyi. To Allah ya ji kan musulmi ya magance mana afkuwar irin waɗannan masifu. Mai sauraro idan a Kano kake ko kuma ma kana jin labaran gaskiya daga Kano. dole na san ka fuskanci yadda jihar ta zama tamkar sansanin uwa ba kwaba. A baya dai an taso an ga cewar akwai mutane masu matuƙar ƙima da martaba waɗanda duk rintsi idan wani lamari ya kwaɓe sukan yi tsawa kuma sai ka ga an saurare su. Wannan ya sa a yaushe Kano ke cikin aminci. Sai dai daga baya sannan hankali sai waccan martaba ta dattijai ta zaizaye har ma aka sami 'yan siyasa da suka tara dattijai suka kira su da sunan dattijan ukari. To amma wataƙila, ganin yadda wannan matsala ta rashin girmama na gaba ta fara jawo wa jihar matsaloli ya sa gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya fara shirin kafa wani zaure na dattijan Kano wanda zai zama wani zaure da zai ringa faɗa a ji ciki ma har an sanya tsofaffin gwamnonin Kano da suka haɗa da injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da Dr. Ibrahim Shekarau da kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin mambobin wannan zaure. Shin ko wannan mataki zai iya tayar da komadar rashin ganin girman na gaba da ya zama wata sunna a Kano? Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa dattijo ne kuma masanin kimiyyar siyasa shi ne ma sakataren majalisar haɗin kan malamai ta jihar Kano. Ya bayyana mana cewar matakin abin marhabin ne amma fa akwai hanzari ba gudu ba. Kano tana buƙatar irin wannan kuma akwai fatan cewar in dai wannan kwamitin ya zamana ba sa shayin gwamnati sannan kuma ba sa jin cewar wani abu da za a yi ba sa sanya taɓa gwamnati in suka ajiye wannan wuri ɗaya suka faɗaɗa cewar ba wai lallai sai wanda ya taɓa zama gwamna ne dattijo a Kano ba a'a su nemo sauran dattijai a Kano to zai iya samar da alƙibla mai kyau kuma aƙalla zai rage kaifin hamayya. To Allah ya sa a fara a sa'a. Su kuwa mutane da dama da suka yanka dabbobi domin rarraba ga al'umma da nufin nuna murnar su ga nasarar da gwamna Abba Kabir Yusuf ya samu a kotun koli sun ce ai sun yi ne fi sabilillahi. A jiya Lahadi ne dai gwamna ya shigo Kano cikin jerin gwanan ababen hawa har ma kuma ya samu tarba da rakiya daga ɗimbin magoya bayansa. a dalilin wannan nasara kuma mutane da dama sun yanka dabbobi kama daga kaji da raguna da shanu wasu ma har da raƙuma an dai yayyanka dabbobin ne tare da raba wa mutane don waccan murna da barka da arziki kimanin raƙuma goma sha biyu ne sakataren gwamnatin kano dr abdullahi baffa bici ya kayar domin godiya ga allah hawa biyu ta farko murnar dawowarsa daga ƙasar saudi arabia inda ya je a duba lafiyarsa kuma jiki ya yi sauƙi alhamdulillahi sannan kuma ga shi abin ya zo daidai da waccan murna da jam'iyyarsa ta samu a kotu. Kwamar Aminu Abdulsalam da ke zaman mataimakin gwamnan jihar Kano ya bayyana matukar jin daɗi bisa yadda ya ga Dr. Baffan cikin ƙoshin lafiya bayan waccan jiya da ya yi. Har ma yayin da suke zaune suna tattaunawa a falon gidansa ya bayyana wa inda ranka dalilin da ya sa ya kawo wa sakataren gwamnatin ziyara har cikin gida. wannan ziyara mun zo ta zumunci ta dubiya yan kwanakin nan ya dan samu larura ya kwanta a asibiti ya je kasar saudiya ya dawo mun zo mu duba shi mai masa ya jiki da kuma fatan allah ya kara masa lafiya jinya da aka yi allah ya sa ta zama kafara wannan shine makasudin wannan ziyara ta shi ma alhaji dr sani isa mai ceri da ake wa lakabi da sani asiya wanda ya tara jama'a yana rarraba musu naman shanu da na amale waɗanda ya sauke saboda murnar wannan nasara ya bayyana cewa ya yi ne sakamakon bakace da ya yi yana wasali da ayyukan alkhairi na neman Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf nasara a kotun koli. Alhaji Sani Isa Abubakar wanda shine shugaban rukunin kamfanin Asia Group ya ce dama can ya fayi bakaci na cewar matukar Allah ya amsa addu'arsu ya baiwa injiniya Abba Kabir Yusuf nasara to shi kam zai zazzaga wa al'ummar jihar Kano alkairai don haka wannan abu dai ma so mun taɓi ne. To alhamdulillah wannan al'amari ba abin da zamu ce da Allah sai dai godiya kuma mun yi tawassali da Allah subhanahu wataala cewa idan Allah ya bamu wannan nasara za mu zo mu wannan hidima mu sadaukar da raƙumi za sadaukar da sa ga bayin Allah ko da tsoka ɗaya ba za a shiga da ita gida ba za a bawa bayin Allah su je su dafa su munnar wannan abin alhairi da ya samu a wannan jiha ta mai albarka. Wasu mutane da suka karɓi kaɓakin arzikin wannan walima sun ce sun ci sun gani sun yi hani'an kuma sun shaida. ka duba ka gani yadda al'umma kowa yake farin ciki da murna gida gida an raba wannan abu shi nama kenan an raba gida gida da makwabta har da ma wanda ba yan wannan local government din ba in dai suka zo sun samu wannan kabaki da aka yi domin murna wannan abu da aka yi wallahi mun gode Allah Allah ka buɗo mana da hanyar arziki Allah kai ne mai komai wallahi mun gode Allah ya saka masa da alheri. daga karshe Alhaji Sani Isa Abubakar ya shawarci al'ummar Kano musamman ma 'yan kasuwa da ma sauran jama'a da su baiwa gwamna Abba Kabir Yusuf goyon baya da yi masa addu'o'i domin ya ce abban fa yana nufin Kano da alheri ne. Wannan ne ma yasa suka mara masa baya ɗari bisa ɗari. To wannan kenan. Masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Wata babbar kotu a nan Kano ta aike da wani matashi gidan tarbiyya da gyaran hali bisa zarginsa da kashe wani matashin dan kawai yana zaton wai yayi masa yankan baya wajen kaiwa budurwarsa kuɗin aure. Wakilin Ma'aminu Aminu Abdu Baka noma yana da ci gaban labarin da ma ƙarin wasu labaran daga kotu. Gwamnatin Kano ce ta gurfanar da Umar Idris a gaban babbar kotun jiha karkashin jagorancin mai shari'a Sanusi Ado Ma'aji inda aka tome shi da laifin kisan kai wanda ya saba da sashen 221 laifin da Umar ke musantawa. A zaman kotun na yau, lawa gwamnati mai gabatar da ƙara, barista Lamid Abba Soran ɗinki ya kammala gabatar da shaidunsu kotu kuma ta sanya ranar 15 ga watan biyu na wannan shekarar domin waɗanda ake ƙara su gabatar da shaidunsu na kariya. Ana da zargin Umar Idris da ke tsamiyar Mariri da kashe Sabi Umar ta hanyar zuwa ɗakinsa ya kuma amfani da wuƙa ya kashe shi. Haka zalika ana zargin ya kwashe masa kayan laifin da ya tanadi domin yin aure inda ake zargin ya yi hakan ne saboda yana adawa da marigayin ya kai kuɗin auren Bahijja Sani shi kuma ya ji haushin hakan. Can kuwa daga babbar kotun shari'a musulunci ta kasuwa ƙarƙashin jagoranci mai shari'a Abdu Abdullahi Wayya kotun ce ta yanke Kamalu Yusuf hukuncin wanke yanka abbatuwa har na tsawon wata ɗaya. Haka kuma zai kwashe wata ɗaya babu zaɓin tara a gidan gyaran hali. Hukunci na kuma zai kwashe wata shida a gidan gyaran hali ko taron naira dubu talatin da kuma biyan ramko na naira dubu saba'in. Tun da fara dai sarkin fawar Kano wato Alhaji alimuli shi ne suke karansa yayin da aka same shi da wata akuya ya murɗe mata wuya amma sai bayyana musu cewar shi ma sayan ta yi naira dubu sha biyar. kuma daga bisani aka sami mai akuyar inda ya ce abin da ya so akuyar tasa naira dubu saba'in ko bayan gurfa da shi a gaban kotun ya amsa laifinsa nan take kotun kuma ta kafa masa shaidun kirari kafin yanke masa hukuncin. to Allah kyauta an gaishe ka baka noma. lefe da a yanzu yake firgita samari a arewacin ƙasar nan ashe ma yinsa babban laifi ne da ka iya kai mutum ga kurkuku tun zamanin baya dai magabata sun hango irin wannan garari da ke cikin lefe don aka nema aka zauna aka yi doka a nan jihar kano wata ta haramta lefe da gara da kuɗin gaisuwar uwa da uba da ma sauran bidiyo'i da ake yi a lokacin aure in za ka dai kuɗin sadaki ma ya doshi fa naira dubu ɗari kuma fa idan ma an zo biki za ka ga abdi an ce ba ma a magana sadaki wanda shine farilla a aure illa dai an fi nuna damuwa ga waɗancan bidiyoyi dangin lefe waɗanda ashe ma dukkanin haramtattun ayyuka ne waɗanda ka iya kai mutum ga kurkuku na tambayi barista abba hikima fage don jin da gaske ne akwai doka a kano wacce ta haramta yin lefe gaskiya ne a jihar kano akwai doka mai kusan shekara 40 tun 1980s aka yi ta akan customary practices da kuma takaita wannan tsarabe-tsarabe da ake yi lokacin aure abin da ya shafi shi lefe din kansa da wannan tsarabe-tsaraben da duka ake yi wannan doka duka ta haramta wannan abubuwa kuma wannan doka har yanzu tana aiki a najeriya domin ba a samu wata doka wadda ta canja ta ko kuma ta ce ta soke wannan doka ba. to shi malam abba tun da yin lefen babban zunubi ne za a iya hukunta mutumin da ya lefe idan ya zo aure? kwarai kuwa la'akari da wannan doka wadda aka yi ta a jihar kano wato idan aka samu mutum ya yi lefe irin wannan wanda ake mai yawa dinnan da sauran su gara da sauran tsarabe-tsarabe da ake yi dukan su laifi ne kuma saba wannan doka ne kuma kasancewar doka ce ta laifi ko mun ta in dai mutum ya yi laifi ko mun dadewar laifin a iya kama mutum kuma a hukunta shi akan wannan doka. To amma barisa wasu na cewar fa dokar an yi ta ne zamanin sojoji yanzu kuma ga mu a zamanin farar hula. ko dokar duk da haka za ta iya yin aiki ko ku a ta kallaga. a tsarin mulkin najeriya da dokar da soja ya yi da dokar da wato farar hula ya yi duka sunansu doka kuma in banda ma yanzu da ake yin dokoki da yawa a Najeriya kafin yanzu ai za ka samu cewa dokokin Najeriya mafi yawa daga cikin su duka sojoji ne suka yi su idan muka duba sashi ɗari uku da goma sha biyar na tsarin mulkin Najeriya ya yi magana akan existing laws ma'ana dokoki wanda suke nan sanda aka koma wannan demokradiyya ko kuma jamhuriya ta hudu an tabbatar cewa duka wannan dokoki suna aiki kamar yadda dokokin da aka yi su a farar hula suke aiki a ƙarshe dai barista bai kima fage ya buƙaci kwamishinan 'yan sandan jihar Kano da ya dage ya sa idanu wajen kama duk wanda aka samu ya yi lefe a lokacin da zai yi aure. Za mu zira idanu mu ga shin kwamishinan 'yan sanda zai yi tawassali da wannan doka domin fara aiki gadan-gadan? To nan kuma kungiyar masu magungunan addinin musulunci ta Islamic Chemist wato Kano Islamic Medicine Practitioner Association reshen kasuwar kurmi ta rantsa da sabbin shugabannin kungiyar a ranar Asabar ɗin da ta gabata. inda aka zaɓi Malam Sunusi Abdullahi a matsayin shugaba da Ibrahim Isaac a matsayin sakatare sai kuma Bashir Abubakar a matsayin sakataren kuɗi sai shi ma Ibrahim ɗan sarki wanda aka ce an amince masa ya zama ma'aji. Sauran su ne Abdulrahman Minas a matsayin mai binciken kuɗi da Muzammil Ibrahim a matsayin jami'in walwala da jin daɗi da kuma Muhammad Ya'u Malam Baba a matsayin kakakin ƙungiyar. Allah ya te riko amin. Kafin bai sallama ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Rabi'u Muhammad wanda mahukunta asibitin Sa'sunusi, suka rubuto masa takarda inda aka yi lissafin naira dubu ɗari takwas domin yi masa operation na ƙashi da za a yi masa an ce sai an siyo waɗansu ƙarafuna masu tsada don haka nema kuɗin ya kai har naira dubu ɗari takwas gashi ba shi da hali sai shi ma wannan bawan Allah da mahukuntan asibitin ƙashi na dala suka rubuto masa naira miliyan biyu da dubu ɗari hudu da saba'in da hudu a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki shi ma ya ce ba shi da hali don haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsu da fatan bayan Allah za ku taimaka. Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Aminu Abdu Baka Noma, Yusuf Ala Abdallah Abba Isa Muhammad da Bashir Sharfaɗi. Sai kuma Abdurrahman Amusu na Madina wanda da taimakon Abdurrahman Ado Baba suka sarrafa na'ura don sada da ku. samira sa'ad zakirai ta jagoranci shirin nasir salisu zango da na gabatar nake muku sallama bisalam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu